Allah sai salama ya ce mutane ce a yana manil muflis ya ce kun san wane ne asalin dan asara wane ne asalin mutumin da ya tashi da tutan ba komi suka ce ai shine wanda bai da kuɗi ya tashi baka da kozi ya ce ai asirin ka ya tonu manzo Allah ya ce to bari ga muku wanda asirin sa ya tonu shine wanda zai zo ranar kiyama ga sallah ga azumi ga kuma aikin alheri ina ce da abu da muke gadara da shi kenan nan ana azumi ai ina azumi ai ina sallah to ka je da duk wannan ce amma sai aka samu kuma akwai matsala ya zagi wancan ya bugi wancan ya zub da jinin wancan ya ɗauki kuɗin wani ko ya ci kuɗin wani ce yana zuwa ranar kiyama sai waɗannan mutanen duka sai su yi layi su ce wallahi su sai an biya su ranar kiyama ba ya fiya sai su ce sai an biya su kuɗinsu sai an biya shi jininsa sai an biya shi mutuncinsa sai an biya shi jininsa ya ce sai a rinka ɗiba wannan sallah ka yi sallah mai kyau sai a ɗauka sai a bashi ana ta raba wa mutane salloli kana duba kana ganin sallah har kaga sallah ta ƙare an gama da masu wanda ka dake su saboda kana da ƙarfi sai a zo layin wayan da ka zage su ko wanda ka ci mutuncinsu sai a fara raba musu azumi sai azumi ya ƙare a zo waɗanda ka zubar da jininsu a fara ba musu sadaka a zo waɗanda yi waye duk ɗan abubuwan da kake masu kyau ɗin duk ana ta ɗiba an rarraba kana ji kana gani sai ga waɗanda kuma ka ci kuɗinsu su kuma suna da yawa kuma aikin alherin ya ƙare na zo sai a ce to aikin alherin sa ya ƙare sai ce to ai muna da laifi kuma ba masu mu a rage mana sai a yi cinikin kuɗin sai a ga ya kai kamar laifi nawa sai a ɗauka sai a rinka tara masa a ta tara masa ana ta ɗibowa ana tara masa manzo Allah sai ce fa hat alaihi sai a tara masa su yawa thumma thumma turiha fi nar sai a jefa shi a cikin wuta don Allah baka zama kafi kowa asara ba ashe duk sallan nan da kake kana yi ma wanda kake musu haka ne kana ganin ka musu wayo ashe duk sallan nan da kake yi da azumin nan da kake yi da aikin hajjin nan da kai wane ne ashe duk na kuɗin da ka ci ne a garin ku duk na mutanen da ka saci kuɗin su ne duk nasu ne kana ta ganin ka musu wayo ka saci kuɗi ka yi babbar mota ka yi babban gida kana ta babace rai ashe duk wasu kake yi wallahi jama'a mu zama muna da hankali mana yaushe za ka dinga yin rayuwa irin ta dabba sai da naman jikin ɗan uwansa yake yake kiba na haka nemi naka da kanka ba